Ciwon idanuna kasetaccen shirin fim na haska a fim house sinima da ke kano a fabrairun shekarar 2020 da muke ciki kamar da kullum kuma kamar ko da yaushe a cikin kasetaccen shirin namu mai suna mai ke faruwa a dandalin fina-finan hausa daga nan tashar tamu ta amd tv hausa kamar yadda muka saba a kullum muka ɗauko muku yadda take faruwa a dandalin ɗaukar fina-finan hausa sa'an nan kuma da mai ke faruwa a masana'antar baki ɗaya da kuma abin da ke faruwa a guraren haska fina-finan Hausa kafatanin su karankata kaf tun daga arewacin Najeriya har zuwa kudancin kasar nan baki daya kama daga Film House Cinema da ke jihar Kano zuwa guraren haska fina-finai na arewacin Najeriya baki daya wanda suke jihohi da dama a arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya nan baki daya a yau mun dauka muku asaitaccen shirin fim na mai suna ciwon idanuna wanda za a haska a Film House Cinema da ke Ado Mall Kano a cikin watan Fabrairun shekarar 2020 da muke ciki daga asataccen kamfanin nan mai suna Saje Investment Nigeria Limited wanda binazir Umar ya rubuta sa'annan kuma tsara labari daga Ibrahim Birnuwa shirin fim da Abubakar mai shadda ya shirya wato King of Box Office na masana'antar Kaniwu sa'annan kuma ya samu ba da umarni daga sharar mai ba da umarni nan wato Aminu S Bono shirin fim da ya haɗa manyan jarumai irin su Ali Nuhu Marida Yusuf wato Salma ta cikin shirin kwana casa'in. Hassana Muhammad da kuma sauran jarumai a cikin shirin fim din ciwon idanuna na wanda kuma ya sami ingantaccen aiki wanda kuma har yanzu ana ci gaba da tsarawa da kuma inganta aikin shirin fim din duk domin nishaɗin kuma da kuma farin cikin kuma su kallon mu kai dai ku manta a cikin wannan wata na Fabrairu shekarar 2020 za a sakar muku wannan fim din a fim house cinema da ke Ado Bayero Mall Kano ku ci gaba da dako annan kuma ku nuna kara domin kuwa yawan zuwan ku ku kalla annan kuma da kuma nishadin ku da farin cikin ku shi ke ƙara mana hoɓɓasa da mun kamo ƙwadattun shirye-shiryen fina-finan Hausa. Duk domin nishaɗi, ilmantarwa, faɗakarwa a gare ku. Kuma muke kawo muku labaransu a cikin shirin namu na me ke faruwa a dandalin fina-finan Hausa. Daga nan tashar tamu ta AMD TV Hausa. Domin kasancewa da shirin a koda yaushe. Ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararra domin samun sabon shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta ku ci.